Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda sojojin Nijar suka kutso cikin Najeriya har zuwa gabashin Sokoto inda suka kubutar da wasu 'yan Nijar ɗin da 'yan bindiga suka sato su da dukiyoyinsu. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. To dalla Biyo bayan yadda 'yan bindiga daɗi suka maida gabashin Sokoto sansanin su inda suka miƙe kafa sosai suna cin karansu ba babbaka. Wannan ya sa 'yan bindigar sun faɗaɗa aikace-aikacen su zuwa jamhuriyar Nijar. A baya bayan nan 'yan bindigar sun tsallaka jamhuriyar Nijar inda suka tafka aika aikar satar mutane. da dukiyoyinsu kuma suka shigo da su cikin Najeriya a yankin gabashin Sokoto. Amma nan take sojojin ƙasar Niger suka biyo baya inda suka shigo cikin gabashin Sokoton a Najeriya suka ceci mutanensu bayan an ya ɗauki baɗi da 'yan bindigar. Ɗaya daga cikin mutanen yankin gabashin Sokoto, Basharu Altinegu Guyawa Isa ya min ƙarin bayani. Wato abin da ka faruwa ainihin kasan shi na Sokoto ya zama gida na 'yan bindiga tun daga ainihin gabacin sabon birnin har gabacin isa har yankin shinkahi abin da ya dangane da jamhuriyar Nijar gehen maraɗi da gehen ainihin wannan gehe na ainihin gidan runji dukkansu su ainihin iyaka da jamhuriyar Nijar ko kuma wannan yanki daji ne ka soso wanda ya yi kilomita kusan tamanin zuwa ɗari kuma ba abin da a ciki ne in ba yan bindiga ba akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce wa malam sa'idu wanda ya kwashe kaya ne saboda jin daɗi ba a da su ya shigo cikin jama'a bai wuce kilomita biyar ba da tsakani ne da cikin garin gatawa wani wuri inda aka ce mazango ya zo ya sansani nan shina kame mutane shina dangwali da su ana biya ne kuɗin hansa nan wannan zango sannan shi ka hita shi ta samame cikin jamhuriyar Nijar da yankin zanhore yankin shinkafi. To a shekarar jiya a waye garin jiya a sai ya je cikin jamhuriyar Nijar ainihin yankin madawa ya kamo mutane ya kamo dabbobi cikin waɗannan ƙauyuka. ya shigo ainihin cikin Najeriya ya hwado ainihin zango ya zo ya zama nai. Ba bako al'amari ba ne jamhuriyar Nijar idan ɗan bindiga ya shiga su ainihin biyo sawu su zo su yi an tabu su yi ɗauke ba daɗi kuma su ƙwaci mutanensu su ƙwaci dukiyarsu wanda shine haka da yawan. Suka zagaya zangon gaba ɗai suka ainihin yi ɗauki ba daɗi suka anshi mutanensu kuma suka anshi dukiyarsu suka yi kwada kuma su koma ainihin cikin jamhuriyar Nijar. Wannan ba bakon al'amari ba ne. Tuni inda aka hito muna da lambobin waɗannan jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar idan al'amura sun kai muna ƙamari mukan kira su kuma su kawo mana ɗauki kuma a samu waraka. Wannan shi ne al'amarin abin da ya faru. To bayan gumurzun da sojojin Nijar ɗin suka yi da 'yan bindigar me kuma ya biyo baya? shine bayan sun yi wannan ɗauki ba daɗi suka juya suka tahi to daman gabacin na sabon birni da gabacin na isa na gaya ma dukkan shi 'yan bindiga sun mamaye wannan yanki har iyaka da jamhuriyar Nijar ta gehen ainihin maraɗi da gehen ainihin gidan runji. To shi ne akwai wani ɗan bindiga wani aka ce ma jama baki hatsabibi ne ya dami jama'a yana rike da mutanen tare yana rike da wani headmaster na sabon birni yanzu haka Shi ne ya kawo ma wannan ɗan bindiga malam sa'idu ɗauki wa shekare bayan an yi faɗan da mayakan jamhuriyar Nijar jami'an tsaro. Ya kawo mai ɗauki to akwai wata hwadama kayan a kawo zangon. Wannan hwadama ainihin hwadama ce mai arziki wanda garuruwa da al'ummomi da dama suna noman rani. Akwai ainihin 'yan banga waɗanda suke gadin wannan hadama na irin amfanin gonar da aga al'umma. To shine wannan ɗan bindiga da ya yi hawa domin shi kawo ma Malam Sa'idu ɗauki shi jan mabaki an kai kicibis da waɗannan 'yan sa kai waɗannan 'yan banga aka yi hada da su aka kashe mutum ya kai shidda zuwa bakwai aka ainihin suka ɗauki wasu kuma suka wuce da su yanzu haka waɗannan waɗanda aka yi ɗauki ba daɗi aka ɗauke su suna canza da hannunsu wannan jama'a tun bayan da ainihin jami'an tsaron najeriya suka yi hwada suka yi attabu da ainihin wannan ɗan bindiga wanda aka ce ma Eh, tun da jami'an tsaro suka yi attaba da wannan ɗan bindiga nan gabacin Sokoto wanda aka ce ma Umaru na gona aka kashe shi dama Umaru na gona shi ne ya haddari jama'a sai wannan baƙi ɗin ya haya Halifa Umaru na gona. Shi ne yanzu yammacin sabon birni da yammacin Isa da gabacin sabon birni da gabacin Isa ya dami al'umma shina riƙe da jama'a shina garkuwa da su kuma ana biya ne kuɗin wansa. Yanzu haka shina riƙe da hidimasta na ainihin babban makarantar sakandare ta sabon birni. wannan shi ne ya kwahe makwahin wannan ɗan bindiga wanda jami'an tsaro sun ka kashe wanda aka ce ma umaru na guna. Me a tasirin shigowar jami'an tsaron Nijar zuwa cikin gida Najeriya domin afkawa 'yan bindigar? To kaga dai akwai alaka mai karhi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya da na Nijar. Akwai auratayya, akwai sarauta, ainihin akwai iyaka kuma makwabtaka. Wannan alaka ita sa idan muna motsi ko ana motsi cikin mu sukan ji idan ana motsi cikin su mukan ji to kaga wannan ala'a kuma ta zumunta idan aka kawo muna samame so da yawa suna ji kuma sukan shigo su fatattaki 'yan bindiga kuma 'yan bindiga su bai yankunan ƙauyuka waɗanda ke da iyaka da Nijar. Ba ɗaya ba ba biyu ba wannan sanannen al'amari ne ga jami'an tsaro na Najeriya kuma sanannen al'amari ne ga al'ummomin da ainihin suke zaune iyakoki tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Kaga wannan bambancin da kenan shine jami'an tsaro na Najeriya ba za su tashi su je su isko 'yan bindiga har inda maɓoye shi yake su je su yi hwada da shi ba idan ya kama mutane samani, Su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar sukan bi sawun ɗan bindiga tun daga inda ya ci zarafin jama'a inda ya je ɓoye domin a je a yi waɗanda shi su ceci al'ummar su su ceci dukiyoyin al'ummar su kuma su koma cikin yankinsu wannan shi ne bambancin jami'an tsaro na najeriya akasari suna bayani ne akan ba su dama ta ainihin oda kahin su yi hada da 'yan bindiga ko da al'ummomi sun ce ga 'yan bindiga can su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar nijar suna ta da odar su suna ta da ainihin yardar da aka yi masu na cewa su bi sawu na 'yan bindiga su yi hada da 'yan bindiga matso su haka 'yan bindiga sun ci zarafin al'ummomi wannan shine bambancin wannan hada da jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar ke yi da 'yan bindiga da kuma hadan da jami'an tsaro na jamhuriyar Najeriya ke yi da 'yan bindiga wannan abin da ya faru kenan. Basharu Altine Guyawa Isa ɗaya daga cikin mutanen gabashin Sokoto. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, Dr. Hassan Gimba Ahmad ga yadda yake kallon wannan al'amari. Ah, Mala Hassan kaga wannan lallai abun takaici ne, amma ba wai ana duba ko kankantan ƙasa ne kamar da Nijar karamar ƙasa ko girman ƙasa ba. Ana duba wane ne shugabanta, wane irin shugabanci take da shi. Kaga akwai lokacin da 'yan bindiga daɗin nan suka saci wani ba amurke baki ne ma ɗan nijar ne amma irin shi ba amurke ne suka ga a nijar ba za su iya zama da shi a ɓoye suna neman kuɗi ba amma najeriya za su samu faraga sai suka shigo da shi najeriya cikin dare amerika ta zo ta kashe su ta ɗauke ɗansu to kaga tun kafin wannan abin shekaran jiya din mutanen su boda din najeriya da nijar wajen su sokoton nan sun jima idan 'yan ta'adda suka shigo musu sojojin nijar suke kira ba na najeriya ba domin an kira na najeriya sai su ce su ba samu izini ba amma ana kira na nijar sai su shigo su fatattake wayannan su ceci jama'a to kaga sun shigo sun fatattake wayannan sun ceci jama'ansu sun koma da su ƙasarsu amma munan akwai sun da aka sace makaranta 600 kamar awaki aka tasa su a gaba aka tsallaka da su jihohi wai muna da sojojin sama a sansanin su a wajen muna da na ƙasa amma wai ba a gansu ba kuma wani abun da za ka yi la'akari da shi shine manyan ta'addan nan fa irin su turji nan su giya din nan fa suna shiga kasuwanni fa su ci kasuwa su koma jeji akwai wani babban mutum da ya gaya mini kan cewa giya ɗin nan kuɗi da aka kai mishi don a saki 'yan makarantar yawuri a kwanta kwantagora aka same shi sun san inda yake to me yasa ba za a je kashe su ba to kaga abun wani lokaci sai ka ce to menene dalili hmm? menene dalili me yake faruwa don amma da shike yanzu an samu canjin shugabanci to kaga sai mu kyautata zaton mewa wannan zai abin da ya kamata a yi Tun tunda kaga tun da ana inda indan janye tallafin fetur ma shi ranar ma ya ce shi ya janye kuma ta janyu yanzu kuma kowa zai haƙura so mewa mutum ne wanda shi yana da kamar yanke idan ya ce zai zai yanke ya yi duk abin da zai faru ya faru so idan aka duba menene zai ceci ƙasa sai yanke ci a yi kuma a yi don haka muna sa ran yawa ƙarshen wannan abun ma ya zo kenan insha Allah amma kamar yadda shi Buhari da ya hau 2015 sai da muka yi kusan wata shida muna bashi uzuri da ya na'i da ya fara naɗe-naɗensa ne muka fara sarewa wannan ma za mu saurara mu gani su wane ne zai naɗa idan muka ga su waye naɗa shugabannin rundunonin sojojinmu da mai bashi shawara kan tsaro to shi ne za mu fara ganin to me zai faru ɗaya kenan na biyu kuma tun kafin a zaɓe shi haka ran da aka zaɓe shi ma ya ce za a ƙara yawan sojojin najeriya har aka zo ana ta yi mishi dariya don ya yi da baka ya ce miliyan hamsin amma yana nufin wai miliyan biyar ne to za mu gani idan aka ƙara yawan sojoji aka ba su training sannan aka ba su kwamandoji wa'anda ba za su duba kansu ba yanda wa'annan suka duba kansu kaga suna ta gine-gine faka-fakan gidaje makama kan filaye motocin alfarma suna ta saya suna ta tara kudade a gidansu idan wayan nan ba za su yi ba da za a nada za su yi abu ne don kasa to za mu ci karfin wannan abun sai a samu lafiya shine kawai abun da za a yi dr hassan gimba ahmad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.